Rundunar sojin Najeriya ta fito da bayani kan wani faifin bidiyo da ake ta yayatawa da cewa sojoji sun afkawa garin awon mamma da ke karamar hukumar Oru East ta jihar Imo, tare da kona gidaje da kuma dukiyoyin jama'a jiya Litinin. Nigeria army They are spread everywhere, please. Faifan bidiyon kenan inda wanda ya ɗauki hoton lamarin na cewa sojojin Najeriya kawai sun zo gari sun cinnawa ko ina wuta, cewar me ya faru, sojojin Najeriya ku ga ɓarnar da kuka yi, ko ina ya kama da wuta, kuma ga gidaje sun ƙoƙƙone. Akan wannan batun ne mukaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta tamanin da biyu da ke Inugu Manjo Abubakar Abdullahi ya bayyana cewa. kamar yadda ka gani a sanarwar da muka fitar cewa dakarunmu da ke gudanar da exercise golden dawn a jihar imo mun yi nasarar tarwasa wani gungu na yan awaran ipop waɗanda suka fito a ƙauyen Awamamma ma da ke karamar hukumar ta gabas don tilastawa mutane ci gaba da zaman gida duk ranar litinin bayanan da muka samu sun nuna cewa 'yan awara sun gamu da cikas daga wurin al'ummomi kan a tilasta musu su ci gaba da zaman gida inda hakan ya haifar da kone-konen dukiyoyin jama'a kai har ma da wata motar haya a mararaban ishike da ke kan hanyar owerri zuwa onitsha inda su yan awara suka kone wannan motan saboda wai mai motan yana aiki bai bi umarninsu na zaman gida ba so duk da waɗannan abubuwan da suka faru mun samu bayanai akan ayyukan da suke inda dakarun mu suka je wurin kuma suka fatattaki su yan awaren har maboyansu da ke ƙauyen akata a dai wannan karamar hukuma ta horo ta gabas so an yi musayan wuta sosai da su inda hakan ya kai ga kashe ɗaya daga cikin su yan mu ma abin bakin ciki ɗaya daga cikin sojojinmu Allah ya karɓe shi saboda haka muke kira ga mazauna jihar Imo da su yi kunnen uwar shegu da ƙarerayin da ake yada musu kan sojan Najeriya kuma al'umma su ci gaba da tafiyar da harkokinsu na yau da kullum ba tare da wani tsangwama ba. Haka zalika, na yi ƙoƙarin samun ƙarin bayani daga kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo Malam Rabiu Husaini, amma ya buƙaci masa uzuri saboda yana cikin wani taro. Yanzu dai wannan lamarin wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu tsugunne ba ta ƙare ba a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Inda wasu na zaton cewa kura ta fara lafawa kan fitintinun 'yan awarin Biafra da ma kan batun umarnin zaman gida da masu fafutukar kafa ƙasar Biafra ke tilastawa al'ummar wannan yankin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.